Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so so balaraba kada ki yadda in yi miki mummunan lafazi a kan wannan al'amari da ya faru ki kiyaye ne ke ba ki sani ba malamai sun yadda a kan cewa wannan aure nasu aure ne bai kuma ɓaci ba kar ki kuskura ki ce za ki tilasa yaron nan sai ya sake ta haba faisal don allah ina so ka yi haƙuri ka bani lokaci mu fahimci juna ƙazantar nan fa tamu ce duka ya kamata ka tsaya mu kawar da ita ban taɓa kusantar ki ba ban hidimta miki ba dukkanin wata macen bariki tana yi wa kanta tanadin kariyar ciki kina so ki ce min ke karamar yar bariki ce kenan barista ibrahim gambatan gazo shi aka ɗauka a matsayin lauyan kariya ga jabir barista ibrahim gambatan gazo kuma kwarai kuwa ina nufin tsohon saurayinki da kika wulakanta a baya ba na jin barista ibrahim gambatan gazo yana da masaniya ina da alaƙa da kes ɗin jabir tun farkon mu da shi akwai matsala ƙawata wallahi je shi shajent ya yi baki an yi abubuwa da dama babu ke so kina nan wallahi <laughs> ke san abba yana gari kuma ba zai bani in dinga zuwa irin wa'annan guraren ba saboda yanzu hankalinsa yana kaina haka ne to ya magana birthday din naki kina so ki ce yanzu a facebook da instagram za mu cika shi washin mu watse ba za ki shiga mana wata liyafa ba dole za a yi haka amma dai still ina buƙatar lokaci shi lokaci gudu yake ke kuma a hankali kike tafiya ki ta jiran lokaci idan ba wasa ba kuma har da wuce ba ke a tashar jira <sighs> ba za ki gane ba amma ku yi magana da sumayya za ta gaya miki komai saboda na san ta fi kowa sanin halin da ake ciki hmm, sumayya ita ce mukullin ajiyar zan kai ki dole ki ce in neme ta mana ki haƙuri friend kin san kowa nawa ne ba na bambanta mu Um, sunana barista Ibrahim ina zauna a NNDC Ibrahim Gambo Street. Ina da tambaya ne mai mahimmanci amma sai zuciyata take sai kuma na tuna da magana a magabata da tumman shata da yake cewa a yi tambaya amma kada linzami in bakin tasa. <laughs> ina sauraron ka amma duk tambayar da za ka yi kaɗan jinkirta saboda ana jira na a gida. Um, da Allah baiwa Allah nan wadda ta wuce nake son san wani abu game da ita. Hmm. Allah sarki kamar me kenan? Kin san an ce daraja alkaki romansa. Na matsa na gabatar da kaina. Amma ina tsoron kada na faɗa ramuwa. Hmm. A kasuwa take yan na san irin wannan kalmar ita kake nema ka ji daga gare ni. Na samu tambaya ta farko. Saura ta biyu. Hajiya Rabbatu. A gobe ne insha Allahu ta'ala za mu cike fr domin kai jabir zuwa ga kotu kotu kuma kwarai da gaske kotu za mu tura shi amma har yanzu akwai sauran gura saboda har yanzu mahaifina bai yadda da zargin da ake yi wa jabir na kidnapping ba amma gan nake idan kuka kai shi har zuwa yanzu ai kamar al'amuran da sun ɓaci gaskiya dai a halin da ake ciki yanzu babu domin dpo da muke wannan abin da shi a baya yanzu ba shi bane an kawo wani sabon dpo wanda daga zuwansa abin da ya fara magana ma yana ƙoƙarin ya liƙa mana laifin ma me yasa muka ajiye shi watanni ba mu kai shi kotu ba shi yasa hajiya ba zan iya ba ko dai ranka ya daɗe kana buƙatar wani ƙarin kuɗi ne bayan wanda jabir ya baka sai dai hajiya ramnatu wani abun farin ciki na yi rubutun da matukar aka kai shi gaban alƙali ba zai kubuta ba dole sai kotu ta daure shi da laifin kidnapping to shikenan wannan zancen shine mafi daɗi da sosuwar rai Sa so burdens. ina bin wasu hanyoyi ne da dabaru domin in tabbatar da na ci gaba da tsare jabir a police station kafin in kai shi zuwa ga kotu so yanzu eh, inspector kana ganin kan cewa kuɗi ba zai iya taka rawa a kowane irin bangare ba kenan amma shi ka san sha'anin binciken 'yan sanda abu ne da yake da matukar wahalar gaske sai mutum ya yi taka tsantsan a harkar aikinsa idan ba haka ba wallahi mutum yakan iya rasa aikin sama gabaki daya tabbas na san cewa jabir ba shi da hannu akan kidnapping din da ake zagin kan yayi ni kana na sani so amma ina son yin amfani da wannan daman ne domin na ga na mallaki ramlata hannuna ka fuskanci ni <laughs> jabir kenan akwai inda kuɗi baya iya rufe asiri gaskiya ita ce take tasiri a irin waɗannan guraren nawa ramlat ta baka a wancan lokacin a wancan karan hajiya ramlat dubu ɗari biyar ta tura mini karɓan ya shi zuwa miliyan ɗaya ni kuma ina mai tabbatar maka da cewa zan ci gaba da kyautata maka matukar za a ci gaba da rike min shi a police station ka san ci gaba fa da tsare jabir a police station abu ne wanda yake da matukar wuya saboda mutum dole sai ya yi taka zanzan a irin wannan harkar tamu Ni fa duk sanani ba zan bata da mahaifina ba akan wani saurayi. Domin ba shi ne silar zuwa ta duniya ba. Kamar ya kenan? Tunda har abba na ya yanke hukunci akan Jabir. Dole na haƙura da shi komai sanda nake masa. Ko dan na kankaro mutuncin abba na auren gwamna. Kin yi kan gado kuma kin yi hankali. Tunda tun kafin a nisa ta da haka ni dama ba zan ziga ki ba ne domin ki kauracewa akan abin da kike so daga baya kuma ki zo ki kuka da ni kamata ya a ce kin gaya min gaskiya komai ɗacinta kuma komai muninta me bi ki ga an yi dace akan abin da kika gaya min kin ga idan na zo na samu matsala dole zan yi kuka da ke saboda baki gaya min gaskiya ba gaskiya ne ya kamata ki san wani abu idan mutum yana giyar soyayya ba komai yake fahimta ba har sai ta sake shi wannan abin shi yasa na ki gaya miki gashi kuma da kika gane a karan kanki kin fahimta da kanki ni dai yanzu na yi zero mind ɗina akan jabir kuma zan sanar masa idan kin yi haka ki kuskure ba kuma hakan ya yi inspector inspector aikin ka kyau sosai dan an dangana mutumin zuwa gidan kaso aikin ka kyau nice job <laughs> karfa ka manta da sunan nawa suna na lalle duk wanda na rike sai na tabbatar da yayi ja sosai sannan nake sakinsa sai dai wani hanzari ba gudu ba wani labari ya riske ni an ɗaukar wa jabir lauya wannan ba wani abun damuwa ba ne domin duk lauyan da zai tsaya wa jabir zai yi amfani da report ɗin 'yan sanda ne kuma a report mu kamar yadda na gaya muku a baya na yi abin da duk duniya babu wanda ya isa ya kubutar da jabir wannan shi ne amma akwai wata magana ɗaya naga kamar ka manta alkawarin da yake na da kai ya kamata yadda ne maka aiki mai kyau ni ma a cika min alkawari Kar ka damu, zan tura maka ta cikin account ɗin Allah ya ba na buƙatar kuɗi ta account na fi son su cash saboda tsaro ba don tsoro ba ba ka da matsala tashi mu je sai a ba ba ka da matsala ba um, samun yamaci game da ki kan sa ɗan adam ya samu nutsuwa na yi matuƙar shan wahala kafin in samu adres in gidanku gurin ƙawayenki da wannan nake roƙon alfarma a gurinki in samu karɓuwa a cikin zuciyarki shan wahalar ka ba shine zai tarsasa zuciyata ta suka ba ina jinka kuma ina son in san da me ka zo Allah sarki kasancewa ki mace wadda take son zafin zuciyarta da wannan nake roƙo ki aminta da ni a cikin zuciyarki haba malam daga ganin sarkin fama sai miyar ka ta zaki bai kamata ki sauran jin haushi na ba kamar yadda zuciyarki take da zabi kike son abin da yake cikin zuciyarki haka zalika ita ma zuciyata take da wannan zabin ta su abin da yake cikin zuciyata ina so ki bambance abubuwa da yawa wanda suke gudana akwai soyayya kala kala akwai so na soro akwai so na tsakar gida akwai kuma na kan hanya idan kamar yadda kika faɗa a ciki za ki iya duba wanne ne nake miki idan har zuciyarki tana iya bambance soyayya ina so zuciyarki ta bambance mu san soro san tsakar gida da kuma san hanya a ciki wanne nake miki saƙar sowa saƙar saƙar tambayar ka ta gagare ni na kuma rasa ta yin da zan yi in fassara ta ina buƙatar garin bayani daga gare ka ita soyayya makaranta ce haka take aji aji idan muka ɗauki soyayyar kan hanya za ka ga mace kun ido hudu da ita ta yi maka amma daidai lokacin da ka sha kwana sai ka ga ta fita daga ranka shi wannan sanya sunan shi wannan soyayyar sha'awa kenan <laughs> sai kuma soyayyar soro idan kika ɗauki soro a mahangar tunani wani waje ne mai duhu to soyayya a cikin duhu mai ce makomata soyayyar munafinci kenan haka idan kika ɗauki misalin soyayya tsakar gida aikin ga tsakar gida waje ne hayan a fili kowa na ganin kowa babu na kwakwarci guri ne wanda yake a baji kowa na kallon kowa shin ya kika fahimci wannan soyayyar Wannan ita ce soyayyar gaskiya. To wannan shine irin san da nake miki a duniya. Da fatan za ki karɓe shi. Gaskiya ka burge ni. Shi yasa farashin soyayyar ka ya ƙara ƙaruwa a cikin zuciyata. Godiya nake. Ina fatan soyayyata za ta yi tsawon rai a cikin zuciyarki. baka da matsala ai ka burge zuciyata kuma zuciyata ta umarce ni da na faranta Haba Ramlatu, wai me ya aibu don kin ba wanda kike kauna kulawa daga wani bangare na jikinki? idan kai tarbiyyanka a haka take ya kamata ka sani ni ta ba a haka ta zo ba baka da darajar da zaka zubar min da kima da mutunci Hamlatu to menene ne laifi dan kin farantawa mutumin da ke tare da shi rai daga wani bangare na cikin ki. ai ina gani ba wani aibu bane a saki haka wallahi baka isa ka tarwatsa tarbiyyar da iyayena suka daɗe suna yi wa mijin da zan aura tanadin ta ba idan ma ka kawo ni gidanku ne da zummar haka to ka sani baka isa ba kuma soyayya a bakin kofa take bata je ko ina ba ballantana ta zama mun matsala don haka na rabu da kai har abada Hamlatu kada ki yadda soyayya ƙananan yara masu tara gashi ta ribace ki har ki yadda ni kina jina? dan na nemi wata yar bukata a gurin ki ni gani nake da kai da kai, ai mallaka wuya wannan kai da kayan da kake tunani mallakan wanda yake kokarin tattalin tarbiyya ta ne ba wai wanda yake neman ya ci mutunci na ba Sakar so, sakar kauna ta saƙin zuciya sunana jabir abdullahi bukar na fatan kai ne barista ibrahim gambo ya ni ne so dama na zo gurin ka ne akwai kes ɗin da nake so mu dan tattauna da kai sai dai yanzu ina son kasance masallaci ka jira na office mana in so idan na dawo sai mu magana okay ko bai fi ba to shike na problem ka san office da Allah ga bako nan zai zo Jabir sai jira ni a ciki zan je masallaci inda ok in ta ni inda Allah ga Assalamu alaikum. Sorry, I kept you waiting saboda ka san Friday. Eh, ka gaishe gaishe ga wannan a ciki. Sorry da Allah. Can I help you? Yes. Um, barista, sunana Jabir Abdullahi Bukari. you make mention eh, already i'm very good at rike sunai ni ne wanda ake kes din jabir ya ɗaya daga cikin wanda yake da nafin dina so ina da personal interest da nake so mu magana ni da kai go ahead talk a hakikanin gaskiya jabir baya cikin wanda yake da nafin dina ba ɗaya daga cikinsu amma barista ina son wani abu da ɗaya jin da za ka yi a cikin lissafe-lissafenku ina so ka tabbatar da tabbas ya da sa hannu a cikin waɗanda suka yi kidnafin dina wannan shi ne abin da nake so a gare ka a yi sure duk abin da ka faɗa haka yake yes I'm very sure ah to me ka shirya kenan ta yaya kuma za mu fara so i know you are professional so na san za ka yi dukkan abin da za ka yi don an dangana shi zuwa gidan kaso shi ne buri na kawai <laughs> ba a gina gida don kunami da zai su zauna sai don bil'adam ya zauna ba kuskure ba ne don cinye yi aminci kin lashi kin dawo gari ni da zina kina so na yanzu <laughs> ba na dawo gare ka ba ne akan sabunta soyayya ta da kai na dawo gare ka ne akan biyan bukatata ina son ka tsatsako da ka a fili don na son kai mayan kuɗi ne ina nufin kes ɗin da kake karewa na jabir a kotu ina nufin kes ɗin da kake karewa na jabir wanda ake tuhumarsa da kidnapping shi nake so ka juyar da bakin alkalami ya koma dungulmi. Ka faɗi farashinka, Dan na san kai makwaɗaicin kuɗi ne, ka faɗi ko nawa ne zan biya ka. <laughs> Magana tsakanin ni da ki ba ta son kuɗi ba ce. Quite alright ina son kuɗi, sosai ina son kuɗi. Amma when it comes to issue naki. magana ce ta ke nake so ina da muradin da in same ki da in kashe kishin ruwata ma'ana vice basa idan na same ki babu abin da ba zan iya yi ba wannan shine magana kuma shine muradi na na baki awa ashirin hudu ki je ki nazari duk abin da kika ga ya dace ki dawo a shirye nake da in taimake ki a shirya nake da na taimake ki yes ji kuma na yadda da buƙatar ka na yadda zan saka maka da mutunci na amma akwai wani sharaɗi guda ɗaya da sai ka tabbatar min da cewa jabiri an aika shi gidan kasu sannan zan aminta da buƙatar ka zan aure ka. Ɗan tsako ake ƙure gudu, amma kure gera muka gare shi, ko ta ina ya shiga zai bulle. Wannan ne yasa na sauya suturata da haka. Cikar shekarun mutum yana daɗa ƙaruwa musamman idan kana sa manyan kaya. Idan kuma har ka sa ƙananan kaya sai kaga ka dawo yaro fitin. Idan ba za ki ba ina son magana Jabir wani irin magana jiya aka ci kasuwarka yau kuma kasuwar wani ce take ci bai kamata ki mun haka ba idan har akwai wanda ya kamata ki so a cikin zuciyarki to ni ne ba wani ba da haka bai kamata ki mun haka ba idan da akwai wanda ya kamata in so bai wuce iyayena ba kai kuma abin da na fahimta da kai so kake ka rusa soyayya na ka dasa taka dan haka ka ja tsimman rayuwarka kai gefe ka kyale ni in ci gaba da rayuwata